da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Tasa Sada Sodangi. dangi. To yau bakwai ga watan Mayun shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa. A yau za mu yi magana ne akan yadda wasu matan suke kashe ko kuma musguna wa 'ya'yan abokan zamansu wanda wani lokaci har ke kaiwa ga kisa. ni na ga matar da ta mutu ta faɗa ɗan ƙaramin yaro kishi da ta zo saboda ta hukuce ta kai can waccan uwar tashi take sami dutsen guga ta sami dutsen guga ta ƙona mai baya to ban gane huce ta kai ci ba ta riga ta auren mijin take nufi ko kuma a'a to ai ta tana kishi ne da yaron ai shine kishi ta yanzu ai saboda tana ganin cewa ai ba zai samu gado zai samu gado ne shi ma ai saboda za ta haihu ai duk wannan abin abin da ake mawa kenan wakiliyarmu da ke kaduna binta abdullahi ta tattauna da wasu malamai a zauren muhawarar yau da gobe haka yake haka kuma wakiliyarmu daga kano wato baraka bashir ta jiwo mana ta bakin wani malami masanin halayyar dan adam da ke jami'ar bayar ta kano akan wannan batu sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafukan abota na facebook da twitter ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa To a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku kishi ne ko mugunta ke saka wasu matan kashe 'ya'yan kishiyoyinsu ga yadda ku amsa mana. To sakon farko ya fito ne daga shafin na Facebook daga Umar Lawal Dan Fulani ya ce tabdi yau da gobe wannan tsantsar mugunta ce da ta lullube zukatan wasu mata fatan mu shine Allah ya shirya mana su amin. To amin sai Muhammad Salihu Kauran na moda ya ce yau da gobe waɗansu matan muna iya cewa kishi ne waɗansu kam tsabagen rashin ilimi ne haɗe da jahilci suke sa suna kashe 'ya'yan kishiyoyinsu kuma hakan na da nasaba da tarbiyyar da matan suka samu daga wajen iyayensu da fatan Allah ya kare mu daga faɗawa irin wannan tarko. To sai kuma Ilyasu Abubakar eh, LKD ya ce daga garin Potoskum kenan yau da gobe Allah wallahi ni a ganina tan tagaryar rashin imani da mugunta ne yake sa wasu matan suke kashe 'ya'yan kishiyoyinsu Allah dai ya sa su gane. Amin. Sai Honorable Kamil Usman Yusuf ya ce wannan hauka ne ba kishi ba, domin kishi ana yin sa ne wajen burge mai gida ba wai bata masa rai ba. Philip H. Joseph ya ce idan ka haɗa ma mugunta da shaidanci da rashin tsoron Allah to komai in baka da shi zaka iya aikatawa ko kuma komai zai iya aukuwa Allah ya sa su kasance ko mu kasance masu tsoron Allah da dukan mu a zuciyarmu sai bafa haruna bajuga ya ce kishi ne idan ya haɗu da rashin imani sai su wannan ta'asar wallahi ɗaziya ta take gaya mani cewa akwai wata mata da ta zuba wa ɗan kishiyarta ruwan batir a gabansa don haka iyayen mu mata akwai mutuwa kuma akwai hisabi fa mm. to gaskiya kan abin sai a hankali mm. sai abubakar ya kanaji na bar da bauchi ya ce yau da gobe mu kam a ganinmu kishi ne kawai babu wani abu mun gode ku tashi lafiya to usman wannan sakon mai tsawo ne sosai eh, <laughs> daga fatima ahmed india gashiwa mm. ta ce salam yau da gobe ikon allah tabbas masu iya magana daina cewa kishi kuma mata ba a kwana da kai ba a kwana da kai ba a tashi da kai to don haka yau kun tabo inda yake mana kaikayi to a gaskiyar magana mu a ganin mu babu wani kishi da ya kai har ya sa mace kashe 'ya'yan kishiyoyinta fashe rashin ilimi addini da na zamani domin duk mace ne take da wannan ilimin ba za ta iya aikata wannan aika-aikan ba na rashin imani domin wallahi mu nan ganau ne ba jiyau ba inda wata kishiya ta zuba wa 'yar kishiyar ta karama 'yar wata sha uku ya jin barkono a matancinta ba mm. tare da imani ba sannan sai kuma waɗansu mata makwabta da ke makwabtaka kenan mm. suna zaman haya ba fa mijinsu ɗaya ba kawai gida ne ɗaya sai ita ɗaya daga cikin waɗannan matan biyu ta tafasa ruwan zafi cikin tukunya ta sheƙa wa ɗayar kuma ita wacce ake ake wacce ake kuza wannan ruwan mm. zafin kanwace a wajen mu wallahi wai dan ta sanar mata cewa mijinta ya sai gida za su tashi shine kawai bakin ciki da hassada da jahilci ya sa ta yi mata wannan aika-aikan domin yanzu haka kanwarta mu tana gida ita kuma wacce ta aikata hakan tana gidan yara a kulle to don haka muna masu kira ga yan uwanmu mata masu zaman aure da marasa aure masu kishiyoyi da marasa kishiyoyi da mu kai zuciyoyinmu nesa don kudin kada su kai mu su baro sannan da ƙarshe muna yi wa mata masu irin wannan aika-aikan addu'ar Allah ya shirye su mu kuma ya kare mu baki daya to amin amin <laughs> ha wannan <laughs> da rashin imani kan wai sai a hankali mm. to mun gode a ci da aiko mana da sakonni to in an jima inda lokaci ma karanta na twitter ko balawa ah, mm, <laughs> sabida mm, mm. to yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe mu je da wakiliyar mu binta ibrahim ta tattauna da wasu malamai akan kisa ko musguna wa 'ya'yan abokan zama malamai barkanmu da zuwa wannan zaure namu na tattauna. barkan da sake saduwa to alhamdulillah um, wannan da ya satin gaskiya abin da kwanci wannan makon abin da zamu tattauna wani abu ne na takaici da uh, alhini akan al'amuran da ke faruwa musamman a gidajen aure wanda ya tara mata fiye da ɗaya ko lokacin ma ɗaya ne amma sauran matan ba sa gidan mm. kuma wani abin yana faruwa ne akan yara wato ta'addancin da ake yi wa yara wai da sunan Um, kishi ko kuma ramako kusan kowane wata akan samu labari a kafafen yada labarai akan irin ta'addancin da matan aure kan yi wa 'ya'yan kishiyoyi ko kuma 'ya'yan mijinsu wai da niyyar huce haushin abokiyar zaman su shin huce haushin abokiyar zaman ne ko ko a'a wani nau'i ne na ta'addanci da mata suka bullo da shi akan ƙananan yara gaskiya sai in ga kamar nau'i ne na ta'addanci don menene zaka huce don in kika lura a labarurukan da ke faruwa yanzu a gidajen rediyo kala-kala da jaridu ki ga wata matar ma bata ma zauna fa da kishiyar ba bata zauna da ita ba kila ma ta mutu kai abun haushi ma akwai wadda ya yar uwarta ce ta mutu ita ta mijin ya aure ta daga baya amma sai ki ga irin su ma suna azabtar da ƴaƴan ƴan uwa to wannan ai ba huce abin nan bane wannan ta'addanci ne saboda yaro me maka in kina son ki huce kananan shekaru kuma kina son ki huce takaici ne ki je ki samu wanda ta miki in ko kun zauna tare in kuma kina jin haushin ta ne ma ta fita gidan ba ta nan amma duk da haka kina kishin ta ki je ki same ta inda take hmm. in kuma ta mutu ne ki bi ta lahira ina ruwan ki to wato idan zaki duba wannan abu abu uku ne gaba daya gaba daya zaki masa kudin goro hmm. na daya akwai jahilci to na biyu kuma akwai samun wuri hmm. kamar yaya idan aka yi magana jahilci shi a aure ba hauka ba ne saboda in an yi aure ba wai shi ba ne zai sa wai aiki kishi musamman wanda suka fi shan wannan wahala hmm. wadda kila ta mutu ne ko kuma ta bar gidan musamman wadda ta mutu ta bar in aka kishiya ni na gamatar tadda da ta mutu ta baɗa ɗan ƙaramin yaro kishe da ta zo saboda ta hukuce ta kai can waccan uwar tashi take sami dutsen guga ta sami dutsen guga ta ƙona mai baya. To ban gane hukuce ta kai ci ba ta riga ta auren mijin take nufi ko kuma. A'a to ai ta tana kishi ne da yaron ai ne kishi ta yanzu ai. Saboda tana ganin cewa ai ba zai samu gado zai samu gado ne shi ma ai saboda za ta haihu ai duk wannan abin abin da ake mawa kenan. Wato maganar maganar kai ta da yi mm. shine maganar gaskiya dan mm. da yawa daga cikin abin da ake kallon cewa yake kawo kishin nan su ko da yaushe mata ba na so mata su mun rubdugu wannan abu ne wanda aka duba aka gani eh, cewa ya eh, cewa sun fi la'akari da cewa su za a mutu a basu ba ba su eh. cika tunanin cewa za su mutu su bar mijin ba to hakan shi sa suke ganin cewa to idan idan suka nakasa wani ko hmm. kuma suka kore shi ma kila da ko da za su kore shi daga duniyan za su in ba haka ba me zai sa dan karamin yaro hmm. ko ik karamin yarinyar da bata wuce shekara biyar shida wani ma bai kai ba a sa reza na ga matan da ta sa reza ta yayyanki yaron kishiyarta hasali ma kamar yadda hajiya ta ce ba ma su zama ma kishi tare ma to da maman shi ba eh. to me irin wannan ai dama na gaya maki abu uku ne fa da jahilci da rashin tausayi ko da kuma da samun wuri to ai na ganin lalle kan samun guri da Mustapha ya faɗa ne dan in ai maganan gado in akwai mazan da ba su da komai a mm. gidan haya suke dan akwai da na gani wani taron da na je nan police station na kawo ta yanka dan miji a gidan haya yake bai da komai to eh. faɗin gadon mai take yi ba maganan gado ba ne kuma in kika lura irin yawanci wa'annan abubuwan in suka faru da wuya ki ji an ce an aikata ma ya mace yawanci ya'ya maza ake aikata mawa saboda ni akwai da ake samu na mata yawanci amma a cikin kashi biyar zaki samu kashi hudu ya'ya maza ake aikata ma irin wa'annan munanan abubuwa saboda abin da yasa wannan ita ta ce wai ita tana ita tana da ya'ya mata ita kuma wannan tana da ɗa namiji to bari ta san yadda za ta yi ta nakasa shi kwarai da eh. gaske domin cewa ai duk wani namiji ko mun kankanta shi a gida shi yakan zo ya zama babba ita kuma dalilin da ya sa yana zaune ita saboda tsabar mugunta taɓarya ta ɗauka ta yi kamar za ta wuce yana zaune ta daidaici daidai gaban shi sai ta buga taɓaryar sai ta ce wannan taɓaryar kubcewa ya yi a hannunta ta zo wucewa wannan abu ya faru da shi. to aini a nawa ganin ba wai mugunta ba ne koko a ce wani abu kawai dai rashin sanin inda ta dosa ne ma kawai da sanin rashin ma menene yake mata yawo a cikin kwakwalwanta na tunani ne koko na rashin tunanin ne yake kawo haka da dai sauransu eh mm. abin da yasa na ce haka ba zai yiwu a ce kin zo cikin gidan nan kin tarar da mahaifiyar wa'annan 'ya'ya ko kuma kin zo cikin gidan mahaifiyar wa'annan 'ya'yan ba ta nan a cikin gidan sannan a ce ki dinga gallaza ma 'ya'ya ni ma akwai wata wanda na sani ita wannan ma mahaifiyar yarinyar tana nan a cikin gida to amma da ta dinga gallaza ma yarinyar nan ta dinga ma yarinyar duka wata rana maman yarinyar ba ta nan da uwar gidan kenan da amarya ce ita ma ce wannan abun ba ta nan sai ta kira 'ya'yanta da sauransu wai ta ce ma yarinyar ta share falo to yarinyar tana cikin sharan falon sai irin dai yaron ita wannan amarya dan karami ne fa yaron ya dan tsokane ta kin ga babba ce bai kamata a ce sai ki sasanta su ko kuma ki ce yaya aka yi hakan da sauransu to daga nan fa in gaya miki ita ma ta dinga dukan yarinyar nan da haka za kika ga yarinyar nan tana ta aman jini tana ta aman jini da ko da aka zo cewa ta ita bata ma san da abin ya faru ba a cikin gida da sauransu to kin ga ba tunani kenan za ta mai da mutane kenan ba san abin da suke yi ba da dai hmm. sauransu tunda daga ita sai fa yaranta a cikin gida aka bari to amma an ce ku mazan nan wai saboda ko daɗin girki ne kuke kwasa a wurin amaran ko kuma masu aikata ta'addanci wai sai ku yi mursi sai wani lokaci ma ku ce ku dai kuna son mata ku ba ku ɗaukan kowane mataki abin in ya faru kuma ku ci gaba da auratayyan ku kamar yadda na gaya maki a cikin abubuwan nan guda ku akwai samun wuri matan wuri suka samu kuma mazan akwai maza akwai muna maza akwai maza maza kuma akwai han mazan hajiya to wannan zai iya yiwa mijin hajiya ne ana juya shi kan hajiyan komai a to aikin san shi mijin hajiya ma zai iya yiwa in matar ta riga mijin zuwa maka a ba sai ta je maka ba ma to a misali to amma yawanci maza suna da matsala mm. dan bai yiwa a ce yaro a ringa gallaza mai ba za ka gane ba amma akwai ƙananan yara kuma wanda sai in iyayen ba su nan sun je neman sana'a to a lokacin ne ake gallaza ma yara amma in uba mai kula ne ya kamata a ce zaka ga yaro na dar ma ai da yawa yana ɗari ɗari mm. to a wannan lokacin ne ya kamata in ka lura cewa wannan yaron kai wannan ba ta kula da shi ba ka da shi gidajen kakan shi mana ko ka ban uwarsa in ta da ya zauna nan a rinka gallaza mai kuma yan mata su lura masu irin wannan halin yaran nan sai ki ga wanda ake gallazawa ma din su ke ɗaukaka nan gaba Allah ya ba su ɗaukaka nawa aka yi akwai irin waɗannan yaran yau sun zama yan majalisu sun zama manyan mutane kuma haka sai ki ga Allah ya ba su tsawon rai ya ba kuma iyayen matan da suka gallaza musu tsawon rai don su ga wannan yaron ya girma a karshe wannan yaron sai ga yana taimaka musu in Allah ya so kenan to da kai ta yi maganin eh, ƴaƴa wa'inda ko in ce mijin hajiya za a ce ko kuma irin da solobiyan mazaje to wannan abun ya faru a kusa da inda nake kishiya ta je ta karya yaro karya manya ya itace ta zo wucewa wai ta shi wai ta aike shi ya ce wai yana kan tafiyan zuwa zai tafi shi ne ta ce wai a bai san zuwa yana mata kunkuni ta bi shi da gudu garin ya ne je fadi yaro ta bige shi da itace shi ya ce ta bige shi ita ta ce bata bige shi ba yaro ya ji ciwo da ƙarshe muka zo ma an kira mu ana cewa ga labari ya samu to da karshe mijin shi ya kokarin cewa a lallaba abin saboda amarya ce taima yaron uwar gida saboda ita uwar gidan ba ta gidan aka yi ta shiga da fita to kin ga idan ana samun irin wa'annan mazajen ta ya za a kawo da irin wannan matsalan abu ne yaron kenan ba abu masa haƙƙin sa to lubin masa amarya ce ai an ce ba ta laifi ko ta kashe dan masu gida <laughs> ba lalle bane ya kasance a ce wai amarya ce kadai take aikata wannan a da ba mace wani lokaci amarya za ta aikata wannan abu wani lokaci uwar gida ita ce za ta aikata wannan abu akwai wani ya wani yanzu ya zama babban mutum kusan babban mutum ne haka ta dinga aikata mishi wannan muguntan tana mishi mugunta daga ƙarshe rayuwarta ya zo ya kasance ba ta da lafiya makomanta ya kusan zama asibiti take rayuwanta duka 'ya'yan nata suka ki zuwa su zo su zauna su duba ta wannan da ta azabtar din ta wahalar ta sa mahaifin shi ya kore shi shi daga gida ya bar gida aka nemo shi ya zo ya zauna yana jinyanta yana kuka da abin da aka ce ana so a rayuwa ya ce ko menene zai mata ana wane menene kukan me kake yi ta ce wane ka yi haƙuri ka yafe min ya ce wallahi ba zai yafe ba shi ya fiya ba zai ya ce ba zai ba amma komai wahalar na duniya shi ya yadda zai mata kasancewa yaro mm, baya mantuwa duk wanda yake kokarin ya kudura wannan abin shi domin yayi mm. wallahi sai ya gasa sakayya a rayuwar shi ba ma abin yi bane mm. to ni ko abin da nake gani ko a duk wani abubuwan da ke faruwa in ma uwar gidan ke yi in ma amaryan take yi yawanci yadda aka yadda musu face samun guri ne gaskiya yawanci ko laifin maza ne dan sai kiga namiji in ya auro amarya sai kiga hankali in amaryan ke sai kiga hankalin shi gaba daya kuma kanta in mm. ma ta fara haihuwa da waye sai kiga ƴaƴan uwar gidan sun zama ya maida su kaman bare a gidan sai kiga in ma wani abu sai kije yana musu in sun in kamar su rabu da uwan ne ai kun mugun hali irin ta na uwarku kaza kaza menene menene abu kadan to ke kin zo kina ke kowa wani kashi yake so an ce eh hai kowanne zuciya ba kai so so ne eh, amma san kai yafi kin gani duk abin da zaki so man dan wani ai zaki fi son a ce a naki to kin zo eh. kin sanar da shi uban da yana wulakata dan shi eh. to ke kuma a rashin hankalinki eh sai ta dora a rashin hankalinta ba ta tunanin cewa da fa na kowa ne da na kowa ne kuma sai ka ga dan da ka haifa a cikin ka na kan faɗa ko lokaci ba lalle dan da ka haifa a cikin ka bane zai jin kanka sai ka ga kawai dan wanda ka rika ko dan kishiya ko dan abu sai ya zo ya jin kanka dan ni na ga wannan wanda dan kishiya ya mama kishiyar da uwar da ba taba haihuwa ba abinda uwar ko da dan da ta haifa ne ba zai mata ba hmm. kin gani ɗana kowa ne laifin maza ne su suke fara foundation tun daga waje wani ma namiji tun a waje zai fara zagin uwar gidan shi kazan ta gare ta ta menene wane ne ƴaƴanta duk ta bata su duk ba su da kunya ya ba su da wane ne duk haka zai ta yi ke kuma amarya ake shigo a ake da ba daga da dama ba da son dama eh, dama ba da son dama ba son kuma dama ga kirarin da ake wa amarya an ba labarin ki dan wannan mijin ne je neman aure wallahi sai kiga kamar shashasha wasu mata ba sa zama da duwawunsu ba sa mm-hmm. zama yakan yi sukan yi shige-shige su yi shige da fice domin su ga sun kautar da hankalin shige da fice kasuwanci nan shige da fice kamar na gun neman sa'ade gurin bokaye suka yi wannan abin su kautar da hankalin miji duk abin da suka yi ba daidai bane wani lokacin ma miji yakan bada gudunmawa wurin wannan abu mm. kina musguna ma yaro yana baki goyon baya kamar yadda sa nasarawa ya ce an karya yaro amma ya ce a yi rufa rufa fa mm. wato ce eh, ba ta laifi kamar ko ta kashe dan masu to ai kirari ne da ake musu ina ganin kirarin kamar ai ba ƙarya bane an ce ko da sun kashe 'ya'yan masu gida ba sa laifi ƙarya ne suke yi. Mm. To kuma kun san da da illatawa ake yi shekarun baya illatawa ake ko a yanka da wuka ko a sa ayon to kwanan nan kuma sai ya zama yanzu abin da yake yawan faruwan shine kisa. Samun sauƙin rayuwa. Kadeji Usman yanzu bari mu koma ga wakiliyarmu Baraka Bashir mu je da suka tattauna da Malam Sabo Dambazau malamin koyar da sanin halayyar dan adam da ke Jami'ar Bayero da ke Kano. sunana aminu sabo dambazau ina karantawa a sashen najarar rayuwar dan adam da ke jami'ar bayar da ke kano shin me ke haddasa kishi ne idan aka ce kishi kusan dukkan dan adam ya sufata da kishi dan adam ba za a iya raba shi da kishi ba sai dai kishin wani ya fi na wani kamar wannan sabuwar al'umma da muke ciki wadda ake kira modern society rayuwar ta ta'allaka ga abin da ake kira gasa competition saboda haka ba wai kawai mata ne suke gasa ba a'a maza ma suna gasa saboda haka dukkanin al'umma ta kowace nahiya suna gasa amma wato mata a yanda suke kishinsu ko gasarsu ta fi ta 'yan uwansu maza musamman ta bangaren zamantakewa na aure a tsarin aure idan mace tana zaune ita da mijinta yana iya yiwa ta zauna da shi lafiya amma yayin da namiji ya karo wata matas mm. to za ga cewa zaman lafiyar nan yawanci ya yi karanci saboda me suke wannan tsananin kishin to akwai dalilai da yawa wasu gaskiya karancin ilimi ne wasu kuma ba karancin ilimi ba ne ba a'a dama sun ga ana yi ne a gidajensu da suka taso saboda kamar yanayi da muke cewa socialization yadda dan adam ya taso wasu kuma akwai kawaye suna taka rawa muhimmiya wajen ko mace bata yi niyyar shiga gasa da kishi wajen abokiyar zamanta ba to siyayyafa abun kamar man fetur ta yadda za a samu kishin ya tsanani har a yanke wasu hukunci. To za ka ga wannan zamani yawanci idan aka auro kishiya to idan ɗaya bata nan sai ka ga kishiyar tana musguna wa 'ya'yan ɗaya kishiyar ko da ba su zauna tare ba me dalili. To akwai dalilai kamar kashi uku a nazarin rayuwa ɗan adam da za mu iya kallon su ta bangare daban-daban ta dalilin da ya sa kishiya takan doki 'ya'yan kishiyarta ko abokiyar ta wani lokacin ma har ta hallaka su da farko za mu kalli abin ta abin da muke kira psychological point of view ta bangaren eh, ilimi na, dan adam wanda ya shafi zuciyarsa da kwakwalwarsa wanda kamar segment fruit ya ba da bayanai masu gamsarwa cewa dan adam lokacin da ya taso tun yana karami yanayin mutanen da suka ba shi jagoranci ya tashi a ƙarƙashinsu to yanayin irin ɗabi'ar da zai ɗiba kenan ya yi ta a rayuwarsa a nan gaba. Kenan ma iya cewa waɗannan mata watakila da suke ƙanana an musguna musu? Ba lallai ne an musguna musu ba, amma watakila yanayin da suke zaune ƙarƙashin matar da suka zauna, watakila mata ce wadda take take hantarar yara, take yawan zagin yara, take yawan cin zarafin yara. Saboda haka idan ta girma ta yi aure akwai yiwuwar wannan ɗabi'u za ta kwashe su za ta tafi da su za ta ci gaba da su kuma alaƙa da wannan bayani shine cewa yayin da yaro mahaifiyarsa aka mahaifinsa ya suke ta to idan yaron nan ya riga ya gane a yanda kamar segment furu da yake magana ya gane cewa wannan matar baban nasa tana da gudunmuwa wajen sakin mahaifiyarsa to akwai yiwuwar wannan yaro zai samo wa kansa ɗabi'a wanda yake kirkira kamar an ruli rashin biyayya mm. to idan yaro ya zama bashi da biyayya a gida to abin za a yawancin mata ba ko ba gaba ɗaya ba to akwai yiwuwar lalle mata uba za ta iya cin zarafinsa to ai za ka ga yanzu a yanzu waɗannan eh, mata tsananin kishi kan sa su hallaka yara 'ya'yan kishiyoyinsu su kuma waɗannan 'ya'yan kishiyoyin za ka ga a mafi lokuta kananan yara ne ba su kai da har za su zo su dinga rashin ji ba ko rashin eh, kunya ba to shine jawabi na biyu shine sai mu kalli abin ta bangaren sociological point of view ta bangaren eh, alakar nazarin rayuwar ɗan adam Emil dakaim ya yi magana ya ce ita al'umma ta zamani modern society al'umma ce wadda take nesanta kanta da addini saboda mutane da yawa suna nesanta kansu da addini sai ya zama da cewa mata musamman wato akwai karancin tsoro da bin al'ada wanda yake zuwa ya zauna musu a zuwa kamar misali tsoron abin da zai biyo baya domin idan da akwai addini idan mutane sun yadda suna bin addini da karfi to za ki ga akwai kunya to sabuwar al'umma wannan al'umma ta zamani akwai yadda da kayan yake magana al'umma ce wadda take nesa da addini saboda haka sai kunya ta karanci idan kunya ta karanci sai tsoro ya karu idan tsoro ya karu sai damuwa ta karu shine abin da ke kira depression wanda a can gaba ma shine ne magana akan anomi wato mutum ma zai iya yanke kansa hukunci ma ya iya kashe kansa bayan ya kashe wasu kenan tsoro ne tsoro me zai sa waɗannan mata su kashe 'ya'yan kishiyoyinsu abin da nake nufi shine karancin tsoro nake nufi ina nufin tsoro ya karanci saboda yawa saboda saboda addini yayi mutane sun nesanta kansu addini saboda al'ummar ta zamani tana alakanta kanta ne yawanci da kimiyya saboda haka mutane da yawa suna nesa da addini idan mutane sun rike addini da karfi yanda Emal mai yake faɗa to lalle lalle kunya za ta karu a tare da su saboda me saboda mutane za su rike al'adarsu su da karfi to idan ya zama mutane sun rike al'adarsu da karfi to za ki ga cewa mutane suna taka tsantsan dangane da in suka aikata wani abu abin da zai je ya dawo akwai kunya kenan hmm. to in kunya ta karanci sai ki ga cewa babu tsoro sai damuwa wadanda mata sukan yi nadama bayan sun aikata kisa to abin da zan yi cewa yawanci da akwai rashin lissafi ai mm. rashin lissafi lokacin da mutum zai aikata abu idan idan idan idan na so miki wannan bayanin to sai mu shiga nau'i na uku mm. shine na na ta tana arziki mm. da take sawa mata suke suke cin zarafin 'ya'yan kishiyarsu ko kuma su kace su ma wani lokacin shine idan ka ɗau bayani kamar na Karl Marx cewa dukkaninmu mu 'yan adam muna da son duniya to san duniya wasu ya fi na wasu idan kika ɗauka a mata ma wasu san duniya wasu ya fi na wasu saboda haka matan da suka fi suke da tsananin san duniya to akwai magana cewa suna so yawanci su mallake miji ba kawai su mallake miji ba suna so su mallake abin da miji ya mallaka tunani shi ne cewa shi shine yawancin mata suna tunanin za su riga mazan su mutuwa gaskiya ne wannan saboda dalilai da yawa saboda aikace za su riga matan ko mata za su riga su ma'ana mazan su za su riga matan za su riga mata mutuwa yawancin mata suna da wannan tunanin tunda wannan yawanci shine tunani to yawanci idan mace idan mace aka yi mata kishiya to har ta yanda za ta yi ta kutun kishiyarta ta fita ta bai gida to ƴaƴan kishiyarta to wannan gasa da kishi da yake tsakaninta to zai koma kan 'ya'yan ko da yara ne yau ko da yara ne eh, yara ne tunda mun yi wancan bayani cewa mm. mutane da yawa mm. addini yawanci karanci yayi karanci saboda haka mutane ba su fiye lissafin menene makoma ba sai abin sai bayan sun aikata abubuwan sun faru sannan sai su ringa nuna na amma ba na dama bace ba to su ina mazajen suke ake musguna wa ƴaƴansu ƴaƴan da suke da shi da wata matar suna ina ne ake wannan badakala to idan kika kalli yawancin akwai sakaci na maza farko dai akwai sakaci na maza na biyu kuma shine cewa ni zan iya cewa ba kowane namiji ne ya kamata yake da ikon ya kara aure ba hmm. idan kasancewa za ka ƙara aure kuma ba kai da yadda za ka yi musamman ta yadda za ka yi musamman samun musu da eh, muhalli ko yanayi wanda kishi zai ragu to gaskiya ina ba da shawara gara mutum ya zauna da matarsa guda ɗaya zai fi samun zaman lafiya amma dai inda mutum ya san ba zai iya rike mata biyu cikin adalci ba ta yadda za a samu walwala to gaskiya na ganin gare haƙura ya samu amma har yanzu kenan maza suna da sakaci ko suna da rashin ko in kula ga 'ya'yansu da zarar sun saki matar eh, uwar waɗannan yara eh ba duka bane ba labarin na so nuna cewa na farko ya kamata ma shi kansa saki dama gwamnati shiga cikin magana saki dina mm. saboda sake sakin auren nan yana da alaka lokacin da jahilci saboda mutane suna sakin aure a ci barkate ba tare da wani kwakwaran dalili ba saboda haka maza tabbas akwai sakacinsu ta bangaren ta bangaren sake sakin auren nan in ka saki mata ko baka lissafin makomai yara ba mm. saboda haka idan mutum yana tunani sosai cewa akwai lokacin da ya kamata ya haƙuri ya fasa sakin saboda uh, makomar yaransa to kaji usman To ni dai na tunani na shine safina waye yake da garantin cewa zai mutu da arziki. To bari a ce saboda gado kake wannan sannan kuma ka san mutanen ke kika riga shi mutuwa ba. To matsalar kenan ka mutu ka bai ƴaƴan baka san kila wurin wannan da kika aka galla zamun sai kaga kuma wata tazo ta rike su kuma haka kake Usman banda wannan me zai kai ka a zuciyarka ka ji karamin yaro me yi mhm. maka. sannan sai ya girma kai kunya ta isa ai sai mun dawo mako mai zuwa zan baki wani dan labarin wani abu da ya faru wallahi eh, da gaske wannan mm, mm, tattaunawar mm. binta ma eh, za mu insha eh karashin ta mako mai zuwa za gama zan baki wani misali da wani abu da ya faru wallahi da gaske to Allah ya sauke amma ka ji yaro karami me ya maka wallahi gado to wannan yaron ma in Allah ya sa shi zai zo ya kula da kai fa da tsofan ka zan baki wallahi ka riga ka bashi wahala wannan ya taso aka yi da wasu suka gashi kuma karshe sai abin da aka gani daban kai eh, to Allah dai abin da imani ne gaskiya imani ne eh, ba eh, kishi bane ba dan kishi daban ai wani ya ce wai kamata ya ce ka kyautata ma mijin ba ka bata ni rai ba kamar mako mai zuwa da yanzu kina magana malamai ya kamata kam su faɗa mana mu ji eh ya ma ya kamata ai kishin ya addini ya ce ai akwai mara lafiya akwai mara lafiya kishi mara lafiya ke kwarai da gaske mm. to duka duka na nan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara. Da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na yau Aidin otko ni Safina Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a huta lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta